وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه على امه برحمه وانا على اثارهم مقتدون kamar yadda waɗannan suka ƙaryata suka kafa hujja da koyi da iyayensu to haka ma babu wata alƙarya da muka aiko musu manzon da yake musu gargaɗi kafin ka sai shugabanninsu da manyan masu kuɗinsu sun ce mu mun samu iyayenmu a kan wani addini don haka hanyar su za mu bi saboda haka ba mutanenka ba ne farau a cikin wannan abu